Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم عظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صلِّ على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله الله الله جماعة saurare assalamu alaikum Kun kamo rediyo VOA Hausa a cikin shirin sa na safiyar Laraba ta bawa ranar samu. Muhammad Amin Ibrahim kiwa ke muku sallama kuma zai kasance ku a cikin shirin. Ga kuma irin jerin abubuwan da muke dauke da su. Farko mu kawo muku cikakkun labaran duniya tare da Tahir Amin. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau. Daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin na muryoyin masu saurare. Shirin na tarbiyyar iyali na nan tafe tare da Tahir Amin. Daga ƙarshe mu kawo muku shirin na Afirka a yau. maimaicin wanda kuwa kuwa ji tun a daren jiya da fatan masu su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Iran ta ce tattaunawar Vienna na tafiya kamar yadda ya dace ya zuwa yanzu. a yemen kuma an buɗe filin jiragen sama na birnin sana'a bayan shafe mako guda da rufe shi sai kuma kasar somaliya inda aka shiga zaman dardar bayan koran firaministan kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana cewa tattaunawar vienna tsakanin iran da kasashen turai uku da china da rasha har ila yau karkashin kula na kungiyar tarayyar turai tana tafiya kamar yadda ya dace ya zuwa yanzu a birnin vienna na kasar austria kuma idan sauran bangarorin da gaske suke to akwai yiwuwan a sami matsaya guda nan gaba kamfanin dinacin labaran ip na kasar iran ya nakalto abdullahian yana faɗar haka a jiya talata ya kuma kara da cewa halin yanzu dukkanin bangarorin sun amince da daftari guda na abin da za a mai da hankali a kansa an fara tattaunawa tsakanin iran da kasashe hudu a hada da ɗaya ne a ranar litinin da ta gabata kuma mai yiwuwa a tattaunawa ta kai har ranar alhamis mai zuwa bukatar kasar iran dai ita ce amurka ta ɗauke mata dukkanin takunkuman tattalin arzikin da ta ɗorawa wa kasar bayan ficewarta daga cikin yarjejeniyar jcpoa a shekara ta 2018 sannan a tsaida lokaci na tabbatar da cewa an cire su sannan kowa ya koma kan alkawalinsa na yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliyar kasar iran wacce aka sanya wa hannu a shekara ta 2015 wacce kuma kuduri majalisar ɗinkin duniya mai namba 2232 take goyon bayan ta. ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana cewa nan ba da dadewa ba ma'aikatarsa za ta nasa wani sabon jakadan kasar iran a kasar yemen halin yanzu dai mataimakin jakadan da ya yi shahada ne yake gudanar da al'amura a ofishin jakadancin da ke birnin sana'a shahid hassan irlu ya rasu ne dai bayan da ya kamu da cutar covid-19 a kasar yemen sannan jinkirin da aka samu na dawo da shi gida ya kai ga cutar ta tsananta ta yadda likitoci sun kasa yi masa komai bayan an dawo da shi gida a ƙasar yemen kuma ƙungiyar ansalula ta 'yan gwagwarmaya na neman sauyi da aka fi sani da 'yan Husi, ta ba da sanarwa a jiya talata kan cewa an koma aiki da filin sauka da tashin jiragen sama na birnin sana'a gidan talabijin na almasira ya ruwaito hukumar kula da sauka da tashin jiragen sama na birnin sana'a na cewa an dawo da sauka da tashin jiragen sama na kungiyoyin agaji a filin jirgin sama na sana'a an dakatar da ayyuka a filin jirgin saman ne yau da mako guda kenan sakamakon harin da kawance da saudiya ke jagoranta ta kai kan sana'a babban birnin kasar ta yemen da yan husi ke iko da shi kafin ya kada kungiyoyin kasa da kasa da dama da kuma majalisar ɗinkin duniya duk sun nuna damuwansu game da rufe filin jirgin wanda suka bayyana da cewa babban naƙasu ne ga ayyukansu na jin kai a ƙasar ta yemen da yaƙi ya ɗaiɗaita majalisar ɗinkin duniya dai ta bayyana halin da ake ciki a wannan ƙasar ta yemen da mafi muni a duniya inda dubban dubatan mutane suka rasa rayukansu mafi aksaninsu mata da yara sai kuma wasu miliyoyi da suka rasa matsugunansu masu sauraro labaran duniya suna zama muku daga nan radio hausa voh daga nan birnin teran. gwamnatin kasar syria ta yi kakkausar suka kan shirin harfi kasar isra'ila mai cike da cece kuce na gina sabbin matsugunan yahudawa a yankin tuddan golan tana mai gargadi game da tashin hankalin da gwamnatin tel aviv ke yi na faɗaɗa matsugunan yahudawa a yankin mai matukar muhimmanci ma'aikatar harkokin wajen ƙasar syria a cikin wata sanarwa da ta fitar a jiya talata ta ce yankin tuddan golan da aka mamaye wani bangare ne na ƙasar syria ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa kuma damascus tana da aniyar kwatar yankin ta duk hanyoyin da suka dace a ranar ladin da ta gabata ce majalisar ministocin hamshi kasar isra'ila ta amince da gina ƙarin sabbin matsugunan yahudawa a tuddan na golan yankin da isra'ila ta kwace a shekarar 1967 miladiya a wani yaƙi da ta su da ƙasar siriya yayin taron ministocin da ya hamci ƙasar isra'ila ta amince da kashe miliyoyin daloli don gina gidaje da za su baiwa yahudawa ikon faɗaɗa matsugunansu a yankin da ake takaddama a kansa majalisar ministocin isra'ila ta ce za ta gina rukunan gidajen asif da matar masu kunce da gidajen kwana kimani dubu biyu a kowannensu a Somalia kuma an shiga zaman ɗarɗar kwana guda bayan da shugaban ƙasar ya kori firaministansa rahotanni daga ƙasar sun ce an ga sojoji a jiya talata a muhimman wurare na birnin magatushu babban birnin ƙasar sojoji ɗauki da manya-manyan makamai masu biyayya ga korarren firaministan ƙasar muhammad hussein rabul sun ja ɗamara a gewayen fadar shugaban ƙasar ba a dai san dalilan haka ba amma matakin na zuwa bayan da shugaban kasar farmajo ya kori firaministansa lamarin da ya kara tsananta kirkirin siyasar da kasar take fama da shi da kuma rashin jituwa tsakanin manya-manyan jami'an guda biyu inda koraren firaministan ke bukatar jami'an tsaro su rika biyayya ga umarninsa ba wai su yi biyayya ga shugaban kasa ba kawo yanzu dai bangarori da dama a kasar da suka hada da 'yan siyasa da mahukuntan gargajiya na faɗi tashin ganin an sami sulhu tsakanin bangarorin biyu a ranar litinin ne da shugaban kasar Somalia muhammad farmajo ya sanar da sauke firaministan kasar muhammad Rabul, daga mukaminsa bisa zarge-zargen aikata cin hanci da rashawa da kuma gazawa wajen tsare-tsaren kammala zaɓuɓɓuka a kasar masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. Shirinmu na gaba shine shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya inda muke bita a kansu da kuma kalla lamarin ta fuskoki daban-daban da kuma bayyana mahangar masana akan yadda suke kallon lamarin shirin na mana da Allah da zai dubi ne akan batun komawa zaman tattaunawa a birnin Vienna na kasar Austria akan shirin iran na makamashin nukiliya wanda aka fara gudanar da wannan tattaunawa tun makonnin da suka gabata daga bisani kuma aka tsayar da ita domin bar da dama ga tawagogi da suke halartar tattaunawa daga kasashe daban-daban waɗanda suke mambobi a yarjejeniyar domin tattaunawa da gwamnatocinsu da kuma cimma matsaya akan batutuwan da tattaunawa ta gaba za ta mayar da hankali a kansu wannan dai shine abin da shirin namu na yau da Allah zai dubi a kansa da fatan masu za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. a wannan litinin 27 ga watan disamban shekara ta 2021 da muke ciki ne dai aka koma tattaunawar birnin vienna akan shirin iran na makamashin nukiliya da kuma da za a cire wa iran din takunkuman da amurka ta kakaba mata dangane da shirin nata wanda kuma wannan shine zagaye na takwas da ake gudanar da wannan tattaunawa bayan kawo ƙarshen zagaye na bakwai a makon da ya gabata a tattaunawar wadda aka fara tun ranar litinin din 27 ga wannan wata na disamba an tattabo batutuwa daban-daban waɗanda suke da alaƙa da shawarwarin da ƙasar iran ta gabatar dangane da yadda za a tunkari lamarin da kuma warware matsalar da ake takaddama a kanta a kan batun shirin na iran da kuma sharɗan da wasu ɓangaren yarjejeniyar suka saka wa iran wanda iran ɗin kuma ta ƙi amincewa da haka shugaban tawagar kasar iran a tattaunawar da take gudana a birnin na vienna ali bakiri kani ya bayyana cewa tattaunawar taso wadda aka koma zagaye na takwas a halin yanzu ta mayar da hankali ne ka cukaf a kan batutuwa da suka shafi shawarwari da iran ta gabatar mafi mahimmanci da gaskin su dai shine batun daukewa iran din dukkanin takunkumai waɗanda amurka ta kakaba mata wanda suke da alaƙa da shirin na iran na makamashin nukiliya wanda tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya sake marwa kasar ta iran tun bayan da aka dauke mata so a yarjejeniyar da aka cimmawa a shekara ta 2015 inda a shekara ta 2018 donald trump ya fitar da amurka daga cikin yarjejeniyar ya kuma sake dawo wa iran din da waɗannan takunkumai da kuma a halin yanzu a cewar baki rikani ana tattauna batun takunkuman ne da kuma yadda amurka za ta ɗauke wa ƙasar iran su ba ga kuma wani batu wanda irin din ta gabatar wanda shi mana cikin abubuwan da ake tattaunawa shine samun tabbaci daga kasar amurka da kuma sauran dukkanin bangarori akan yin aiki da dukkanin abubuwan da yarjejeniyar ta kunsa da kuma ɗaukar matakai waɗanda za su hana kowane bangare yin gaban kansa dangane da wannan yarjejeniya ma'ana abinda amurka ta yi kada a samu wata ƙasa ta sake maimaita hakan da kuma samar da wasu ka'idoji waɗanda za su hana hakan a hukumance a cikin wannan yarjejeniya wadda bayan kammala ta za a mika ta ga majalisar ɗinkin duniya domin sake tabbatar da ita ta hanyar fitar da wani ƙuduri a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya wanda zai tabbatar da ƙudurin da aka fitar a lokacin da aka cimma yarjejeniyar shekara ta 2015 bakiri kane ya bayyana cewa abubuwan da ake takaddama a kansu dai suna da alaƙa ne da bututuwa waɗanda aka samu saɓani a kansu tsakanin ƙasar ta iran da wasu daga cikin ɓangarori na ƙasashen ƙungiyar tarayyar turai da kuma amurka tun a wancan lokaci inda ya bayyana cewa a halin yanzu an cimma batutuwa daban-daban waɗanda za su iya bayar da damar kawo ƙarshen abubuwan da ake takaddama ɗin a kansu da kuma samar da mafita guda ɗaya wadda dukkanin ɓangarorin za su amince da ita a kuma sake rattaba hannu a kanta. dukkanin bangarorin tattaunawar dai sun mayar da hankali ne akan batun cirewa iran takunkumi wanda hata sauran kasashe waɗanda a lokutan baya suka yi gum da bakunan su ko kuma suke bayyana wasu sharaɗa akan cirewa iran ɗin takunkumi a wannan zama da aka gudanar zagaye na takwas sun nuna matuƙar gamsuwarsu akan muhimmancin hakan wakilin ƙungiyar ƙasashen tarayyar turai da ke halartar zaman tattaunawar ya bayyana cewa wajibi ne a kan amurka ta gaggauta cirewa iran dukkanin takunkumi da ta kakaba mata domin hakan ya baiwa iran din damar aiwatar da dukkanin abubuwan da aka mai yarjejeniya tare da ita dangane da shirin nata na makamashin nukiliya inda ya bayyana cewa takunkuman na amurka sun kawo tarnaki matuka wajen aiwatar da abin da ake bukata da kuma rashin cimma manufar da aka sanya a gaba tun bayar ta wannan yarjejeniya a shekara ta 2015 ya bayyana cewa akwai bukatar amurka ta janye takunkumin nan da 'yan kwanaki ko 'yan makonni ba wai watanni masu zuwa ba kamar da ita ma iran dole ne ta dawo ta yi aiki da bangaren da ta yi watsi da su na yarjejeniyar yadda aka cimmawa tare da ita a lokaci guda amurka ta ɗauke takunkumai a daidai wannan lokacin kuma iran ta koma yin aiki da abubuwan da ta amince da su ta kuma dakatar da ta ce sinadarin uranium kashi 60 cikin 100 wakilan kasashen rasha da china waɗanda tun daga farko suna goyon bayan ƙasar iran ne sun sake jaddada goyon bayan su akan wannan matsaya inda kuma suka yi lale marhabin da furucin da wakilin ƙungiyar tarayyar turai ya yi a zaman da aka gudanar sannan kuma suka bayyana cewa ko shaka babu aiwatar da waɗannan abubuwa guda biyu zai zama babbar maslaha ce ga dukkanin bangarorin ga ita kanta amurka da kuma ƙasar iran da kuma sauran dukkanin kasashe mambobi na wannan yarjejeniya. a ranar litinin 27 ga watan disamban ne dai shugaban hukumar makamashin nukiliya ta kasar iran muhammad salami an cimma matsaya akan wasu batutuwa a tsakanin hukumar makamashin nukiliya ta duniya da kuma hukumar makamashin nukiliya ɗin ta ƙasar iran inda ya bayyana cewa iran ba za ta hana jami'an hukumar makamashin nukiliya ta duniya gudanar da ayyukansu na bincike a tashoshinta na nukiliya ba sai dai kawai akwai ka'idoji waɗanda dole ne su kiyaye su kamar da kuma bayyana cewa samar da yanayi wanda zai kai ga cimma matsaya da kuma fahimtar juna a tattaunawar vienna da ke gudana a halin yanzu shine babban abin da zai iya bayar da damar aiwatar da shirin na iran da kuma fahimtar da aka samu a tsakaninta da hukumar makamashin nukiliya ta duniya kan gudanar da aikin bincike da kuma rashin samun nasara ko cimma matsaya a tattaunawar na to tabbas zai kawo cikas ga wannan matsaya da aka cimmawa a nata bangaren kasar amurka wadda ba ta halartar tattaunawar kai tsaye ila da kawai abinda ake tattaunawa ana isar mata da bayani ne a bangaren da wakilanta suke zaune bata fito ta bayyana wani abu dangane da yadda yarjejeniyar take gudana ba to amma dai bangarori daban-daban waɗanda suke bin diddikin lamarin sun bayyana cewa ga dukkanin alamu dai amurkan za ta amince da abubuwan da aka gabatar mata musamman ma yadda manyan ƙawayenta na ƙungiyar tarayyar turai suka gamsu da shawarwarin da ƙasar ta iran ta bayar duk da cewa a cikin 'yan kwanakin nan ƙasar faransa ta yi ta kai goro ta kai mari wajen kawo cikas da tarnaki ga yunkurin da ake na samun daidaito da fahimtar juna a tsakanin iran din da kuma sauran bangarori da suke halartar tattaunawar ta birnin vienna to amma dai ga dukkanin alamu zaman da ya gudana tun daga ranar litinin 27 ga wannan wata na disamba da kuma 28 ga wannan wata an samu fahimtar juna a tsakanin faransa da sauran bangarori dangane da matsaloli da ake takaddama a kansu bisa ga mahangar masana ga dukkanin alamu dai za a iya samun daidaito da kuma cimma fahimtar juna wanda hakan zai iya bayar da damar rattaba hannu akan abubuwan da aka cimma matsaya akan su da ƙarshe kuma hakan zai kai ga ɗaukewa ƙasar ta iran ta kunkuman da amurka ta sake ƙaƙaba mata idan aka amince to za a samu mafita wanda hakan zai baiwa hukumar makamashin nukiliya damar gudanar da ayyukanta na sanya ido a cibiyoyin makamashin nukiliya na kasar iran kamar kuma kasar ta iran za ta dakatar da matakin da ta dauka na yin watsi da wasu bangaren yarjejeniyar da kuma ci gaba da aiwatar da ta ce sinadarin uranium kashi 60 cikin 100 hakanan kuma za a samu damar kwalla yarjejeniyoyi na kasuwanci a tsakanin iran din da sauran kasashen duniya da hakan ya hada har da kasashen turai da kuma sauran bututuwa da suka shafi harkoki na iskar gas da kuma fitar da ɗanyen man fetur a kasuwannin sa na duniya ba tare da wani tsaiko ko cikas sakamakon takunkuman amurka ba to jama'a masu saurari lokacin da muke da shi ya riske mu dole anan zamu ja da zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kwa da kwanakin muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. To bari haɗa ku da Hassan Barka don gabatar da shirin na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haɗuwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare.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 assalamu alaikum sashen hausa na radio irin mai magana masu mai martaba maraɗi shan wuriyar nijar ina so in yi tsokaci na yau akan wasannin gargajiya na kokowa da aka fara a ƙasanmu nijar ina mai addu'a da fatan alkhairi yadda aka fara wasannin lafiya ubangiji allah ya kawo mana ƙarshen ta lahiya allah sa a ƙari ta lahiya wanda da Allah ya ba nasara gaba ɗayan yan Nijar ne muna murna duk wanda ya ci muna yi mishi murna Allah sa a yi lahiya a ƙari lahiya sai tsokaci na guda na ƙarshe shine kan waɗanda ke jagorancin wasannin nan tun da aka fara buɗe wasan da turanci ne ake yi komi aka yi za a sa da turanci faransai ake yi kuma an ce abu na galgajiya ne kuma musamman wa'anda ke sauraron wasannin gaba ɗayansu mutanen Nijar cikin kashi ɗari wajen kashi tasa'in suna saurare ba su fahimta abin da su suke nihi da wasa yi wasa a kari wata doka mai kallo bai san me take nihi ba ina son waɗanda ke jagorancin wasannin su gyara muna yadda za mu zanke fahimta wasa na gode daga naku mai martaba maradi assalamu alaikum sashen hausa radio iran lawan alhaji abdali daga su jamhuriyar nijar ra'ayi na akan sallar da aka yi ta zaman nijar jamhuriya kenan sallah ta 18 Desambar wadda aka gudanar a difa lalle haka ne an ɗan yi ayyuka waɗanda ya kamata a yaba ma gwamnati saboda an yi magarin gyara to abin da ya kamata ga 'yan jihar jifa shine su kula da aikin da aka yi saboda da an yi shi aiki an sa shi ga hannunsu to ya zan mallakar su kuma dama an yi aikin ne saboda 'yan ƙasa kenan bai kamata a ce an lalata ayyuka ba ba tare da an tsawata ba yana da kyau a ce gwamnatoci su rinka tsawata ma jama'a akan ayyukan da sun kai saboda ayyukan na jama'a ne su kuma jama'a su rinka ganewa ayyukan na an yi su ne saboda su kenan kaga idan aka yi haka to sai kaga duk aikin da aka yi ya ci gaba saboda a nan a gadas mu ma an yi mana a gadas saukani to yanzu mafi yawan futacen da aka sa su hanya duka ba su yi sun lalace hukumomi su su gyara ba su kuma sai aka samu su batagari gari ka rinka ciccire abubuwan da aka sa na futacen to kenan mafi yawan futacen yanzu duk ba su yi kenan kamata jama'a su rinka kulawa Allah ya samu gani Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala Barkatu sashen Hausa na gidan rediyon BOH. Da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama local government Kevistan Najeriya. A yau ina sanne ku bani dama domin in yi kira ga 'yan uwa matasa na Najeriya da ma duniya baki daya. Kamata yi a ce matasa suna haɓasa ko kuma suna da yawan shiga harkokin siyasa ba don komai ba saboda irin yadda ake ganin cewa matasa su ne ƙashin bayan tafiya al'umma a duniya baki daya amma ana barin su a baya-baya ta fannin siyasa da kuma wasu mukamai na gwamnati saboda haka idan aka yi amfani da damar matasa na rinka shiga siyasa da wasu abubuwa wayanda yake za su samu ci gaba yadda ya zamanta ko su rinka taimaka ma matasa yan uwansu domin dagawa da martaban matasa a duniya baki daya na gode ku tashi lafiya suna na haɗa ne kwamfuta mai yama local government kebistar nigeria assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu biyat jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan bare shugaba na fada mazajen daga to kai san mu ba mu gajiya eh da jan hankali kokowa dai an fara ta cikin cikin da'ira nyamai nijar sai mai addu'a Allah mai kuyi mai kowa Allah ya sa yadda aka fara koko na lahiya Allah ya sa a kare lahiya gubanar a kama jiki muna saya ka addu'a yadda ka fara lahiya Allah ya sa ka kare lahiya kuma Allah ya baka ikon rukon ɗan kokowa ka kowane dan kokowa ya kuka kuma Allah ya ba mai rabo samu sa'a insha Allah sunana Muhammad Dan Bare Bari shugaba na fada mazajen daga gaba dai gaba dai gaba dai gaba dai yan kokonmu nan yamai gaba dai gaba dai yan kokonmu nan yamai assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na bih murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu ne maɗace da magaramin jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai na jamhuriyar nijar ina so in tsokaci a dangance da maganar cin hanci da ake cewa za a magance shi a ƙasar mu nijar to gaskiya mu dai mu gani a ƙasa ba domin kai cin hanci kawai akan tallaka ya kare yau polis ya kama ka dole ci hancin nan za ka yi barka idan ba haka ba sai dai a huce ma da moto kumsariya kenan kuwa akan tallaka take kariya su masu mulki da masu kuɗi kawai su ruwan su ba a san inda suke ba kenan kuwa ya kamata a ce shi magana ci hanci ta bugi sarki ta bugi talaka ta bugi mai kuɗi ta bugi mai iko kenan kuwa wannan ne za a san ana yi da fatan allah magance muna matsalar cin hanci da ma zalunci a kasar mu da ma kasashen mu na afirka baki ɗaya na gode mai magana isu ne maɗatai da magaran jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai B.O.H ku tashi lafiya assalamu alaikum radio voh hausa tehran kuna tare da mai magana alkasum daga nan agades a yau na shigo filin ina son in bayyana ra'ayina saman wakadin barwa wadda kasan mali take ciki da an kura ta cikin duniya musamman ma kasashe na turawa ko kuma kasashen tarayyar turai sun fito wai sitar da allah wadda da eh, mali ta ziyarto kasar eh, rasha ko kuma mu ce sojawan kasar rasha masu zaman kansu masu suna wagana to mun ga abu gani ke daidai na a eh, ƙasar eh, mali ta yi ga wadda tana cikin lokaci tana cikin gani ta tana da dama ta yi wasa da damar ta shekara goma ba ta wannan shekara goma ba shekara nawa yau suke mana mulkin mallaka shekara sittin, da wani abu akwai wani sauyi da suka kawo mana ta fuskar ci gaba bale ta tsaro ma to abin da muke so yan afirka su gane ƙasar faransa ba ita za ta kawo mana tsaro sai dai ta fitan mana da tsaron biyo ya mai magana alkasum ne daga nan agadar su tashi lafiya to ina ga kuma da naka ra'ayin nema zan da sa'aya a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya saki haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. kuma sai shirin na tarbiyyar iyali tare da Tahir Amin. tarbiyyar iyali. jama'a masu saurare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barka mu sake saduwa da ku a cikin sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a cikin sa da muke tattaunawa kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan rediyon boh da ke nan birnin tehran wanda ni awal kuma na saba gabatar muku da shi har yanzu ma dai bamu mu gushe ba da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya ke dauke da shi a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau ma za mu ci sauraron madan ɗanyabo zakariya adam da ke unguwar gangaren jos a tarayyar najeriya wani tsohon malamin sakandare har da yau kuma mai taimakawa jama'a a wannan unguwar bisa lamarinsu na yau da kullum malamin zai ci gaba ne da yi mana bayani kan taɓarɓarewar tarbiyya tsakanin musulmi musamman yadda ake bata wa mutane suna ta hanyar kafar social media Allah shiga hata malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم amma ba da salamu alaikum kuma har yanzu in ta wannan din kuma ta cin zalunsa kake so kai ta wannan din ne dai za ka yi amfani da shi ka ce ka je guri kaza ka ajiye kuɗi kaza miliyan kaza zan maka kaza in ba ka ba zan maka kaza zan maka kaza shi na rawa ba da shi ma je sai buka dara ko ya sata ko ya je tara ya uwa tattara kuɗin a je a zuwa wani guri ka ka zalunce shi ta hanyar waya shi baturen da ya kirkiro waya ba nufinsa wannan ba shi ba daman nufin neman kuɗi ke kayan sayarwa ne kawai siya kai ne kai ka danna inda ka je ka cuci wani ko wani cuce ka ciki wannan shi ba ruwa su da to wannan kenan sannan a cikin wayan nan ina gaya maka wallahi a yanzu akwai da zaka waya za ka danna a wayan nan ka ga mutum gashi yana kwance da mata yana amfani da ita a cikin wayan yanzu haka in baka sani ba ka tambayi yara za su gaya maka banda wannan a cikin wayan akwai inda za ka danna ka ga cewa gashi dabban daji ne namiji yana saduwa da mace mutum suna kwanciya a cikin wayan ne za ka danna ka ga namiji yana barbaran namiji dan uwansa a cikin wayan ne za ka danna ka ga ga mata nan tana barbaran ɗarƙar uwar da mace subhanallah wannan dole ne a ce karshen zamani ya zo saboda mai domin dukkan abin da Allah ya hana ya ce baya so shi ake yi a duniya kamar ana yi wa Allah cin fiska ba ka so to muna yi ka yi abin da za ka yi misali kenan to duk wannan fitinan a cikin waya ne a cikin waya ne ba a wani guri ke so su rasa a cikin su to sannan akwai ɗaya ɓangare kuma wanda za ka danna har ila yau sai ka ga ka kirkiro wasu maganganu a rubuce ka faɗa na ƙarya ka tura ka faɗi magana ta ƙarya ka tura musamman a wayan nan yankuna namu nan Najeriya can Borno State da ke fama da yaki Sokoto Niger Zamfara kai har da jihar Plateau lokacin da aka yi wannan rikici na na nan masu wucewa ta hanyar rukuban na kashe su an yi rubuta maganganu na karya da yawa wanda abin ba haka ba ne to kenan a dunkulen ka ɗauki waya ka ɗauka dogara ita za ta iya haɗa ka bala'i ko za ta iya haɗa musiba ko yaƙi a cikin ƙasa gaba ɗaya kana saya kana sawa in ka gama kulle sharrin ka sai ka cire kasar eh, ka cire wannan wannan sujin sai ka kikkita ka zuwa ka riga ka kulle sharri kana kallo ana ta bala'i ana ta rigina kan kuma kai ka haɗa magana amma bai dame ka ba saboda me ka manta da cewa allah da ya yi ka yana kallon ka yana jin ka kuma akwai ran da zai zo ya tambaye ka kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza ka kasa ganewa kai bukatan ka a lokacin kai ka samu biyan bukatan ka kayi kulla kaza ka kulla kaza a gefe kana dariya ka ga nan ka zama shaidan kenan dama shaidan ka sa kai abu bayan kayi shi kenan sai koma gefe yana maka dariya kuma to wannan ba karamin bala'i bane. ne masu raro kada a shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na rediyon boh da ke nan birnin tehran da kasar iran inda muke ci gaba da sauraron wani malami daga kasar najeriya wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan yadda wayar salula take da take daukewa jama'a hankali sannan a cikin wayan har yanzu da kwai bangarori na musamman na musamman wanda in kai wasa a harkan ka na addini za ta halakar da kai ko kai ne ko reference ko kuma a kai ne ko kuma eh, wani mai wa'azi ne to duk in kai wasa kana zaune sai ga kawai ka danna nan kana kai kana chatting ka yi hira da wannan ka danna wannan ka danna wannan wanda a wannan lokacin ya kamata ne a ce kai ka zauna ka buɗe littafi kana karanta abin da za a yi gobe suna karanta ga irin wa'azin da za yi a cocin ka gobe za za kai liman kana karantawa ga irin wa'azin da za yi gobe amma duk wannan harkar ta ɗauki hankalinku gaba ɗaya an mance da wannan sai kawai abin da shafi sabon rayuwa ake magana kanta kawai kuma a cikin wayan za ka iske cewa kana magana da matar wani shi bai sani ba kana ta masa kana kulla masa shari shi bai sani ba ko kuma ita ce za ta ɗauka ta danna ta kira wani tsohon saurayinta a yi ta hira kai kana na kango kana ta bacci ha ha baka san ana ta kula maka sai a gida ba duka a cikin wannan wayan ne wayan social media to ina social media ya zama halakarwa gaba daya saboda haka nan in baka kiyaye ba to za ka zo ka yi kuka ka yi nadama nadama da ba za ta maka amfani ba saboda lokacin da Allah zai tambaye ka akan irin wani abubuwa kai baka da abin da zaka fara kuma ba kariya aka maka ba kar ka yi mamaki an ce maka gobe din nan ran da Allah zai tambaye ka ga a kawo hoton ka ga ganka ga bidiyo kasa ɗinka lokacin da kake aikata wannan laifi kai kaza kai kaza kai kaza ga hoton ka na kana kallo kar ka kai tunani nesa ka amince da hakan lallai hakan zai iya faruwa dalili ko shine ai bature shi ya kirkiro wannan abun wanda ake sawa shekara shekaru kana kallon hoton wani kana kallon hoton wani kana kallon hoton wani kuma ga shi na magana kar ka manta bature fa Allah ya yi shi to shi da Allah ya yi shi ma ya tunani wannan balle Allah da ya bature dan an ce maka zai bidiyo dinka gobe kiyama ka ce ba haka ba kai kuskure ana to anan muna magana cewa idan ka lura da duk abin da muka faɗa baya kafin mu ci gaba ma ka taba karra wa ma hafaza farra da fa ka rubuta a rubuce in sharri ka rubuta ka tura wani kuma ya karanta daga ta shi ma tura abu wani wani kuma ya karanta ya sake tura abu wani to fa kai ne foundation kai ne founder kai ne ka kirkiro wani abu saboda haka tunda kai ka kirkiro to a nan fa tilas duk wanda ya amfani da wannan daman to kai ka koya masa saboda ka zulubin yana kanka ne zulubin yana kanka ne ba kan wani bane kai ka danna kai ka danna da hannunka kai amfani da kai ka danna ka ji duk abin da ake da hannunka kar ka manta da cewa hannunka zai yi magana gobe kiyama ya ba da shaida kanka ka za su ba da shaida kanka ka za su ba da shaida kanka idan ka za su ba da shaida kanka Al'auran ka private part ka zai ba da shaida a kanka gobe kiyama ga yadda kai ne zai ba da shaida duka gaban ubangiji bayan Allah ne aka sa jikinka wai an maka ne kawai kai abin da ka dama da shi ba za su ba da shaida kanka duk irin abin da ka aikata hannu zai ba da shaida an yi kaza ne in sata kai zai ba da shaida na ɗauki abu kaza ba ba ya kai ni guri kaza na ɗauki abu kaza kunne ne ce ya yi na ji abu kaza wanda yake Allah ka haranta na kai ni gurin na ji kai da idan suna duka za su yi wannan saboda haka nan idan ka rubuta to waccan hadisi yana ce maka ma ka taba karra ko ma hafa ga karra abin da ka rubuta a rubuce zai tabbata in kuwa ka faɗa da baki ne kawai to shi kenan wannan za a yi mantawa da shi zai zama laifin naka ne kai kadai amma kar ka tuna da abin da Allah ke cewa ma yalfazu min qawlin illa da dai yarki ba wati duk yadda mutum yake duk inda yake a duniya gaba daya zai yi magana to kwaci a wannan gurin magana akwai mala'iku guda biyu ɗaya ta gefen hannun sa na dama ɗaya ta gefen hannun hagu idan ya faɗa mai kyau na gefen dama yana rubutawa idan ya faɗi wani abu mummuna mala'ikan da ke gefen hannu hagu yana rubutawa kuma shi ne za a ɗauka a tattara a kunshe ya zama littafinka da kake cewa man ce kitabu biya dini ba sauka yawa wasu ya sabon ya tsira 'yan kalbi da ne masa ruwa to amma wanda aka bashi wara a zahari fa ya aka ce farko da wusu wura kaga nan kenan ko menene za ka yi kokarin kiyayewa ne gwargwadon ikon da za ka yi da Allah maka umarni saura kuma sai ka bar wa Allah ikon Allah da ta dama. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to masararo ga malam ya fara koro bayani kamar yadda ya saba amma lokacin ya fara daka mana harara daga ƙarshe muna yi wa malam yabu zakariya adam da ke unguwar ganganin jos ta kasar najeriya wani tsohon malamin sakandare har ilahi kuma mai taimakawa jama'a a wannan unguwar godiya ta musamman da lokacin da ya ba mu duk ɗimbin ayyukan da ke gabansa a madadin rediyon boh da ke nan tehran babban birnin kasar iran ni alkunin da shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Shirinmu na ƙarshe shine shirin na Afirka a yau, ai saurare lafiya. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum, ku da warhaka, barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da kan yi dubi a kan wasu daga cikin mahimman lamarar da suka wakana a nahiyar afirka tare da yin dubi a kan su shirin namu ne da Allah da zai dubi ne a kan rayuwar margayi archbishop desmond tutu fitaccen malamin addinin kirista kuma dan gwagwarmaya mai yaƙi da warin launin fata da kuma kare haƙƙin bil'adama wanda ya rasu a ranar lahadi ta gabata a ƙasar afirka ta kudu inda za mu dubi a kan ɓangarori daban-daban na tarihin rayuwarsa da kuma irin gudunmuwar da ya bayar wajen yaƙi da warin launin fata da kuma kare haƙƙin bil'adama a duniya wannan da shine abin da shirin namu na yau da Allah zai dubi a kansa da fatan masu ware za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin wanda ni Abdullahi Salihu Katsina na shirya kuma zan gabatar. To da farko dai za mu fara yin dubi ne akan tarihin rayuwarsa. An haifi Desmond Tutu ne dai a ranar 7 ga watan Oktoban shekara ta 1931 a wani gari mai arzikin zinari wanda ake kira da transvaal da ke cikin yankin cape town a kasar afirka ta kudu ya yi karatun firamare a garin nasu amma lokacin karatun sakandare ya tafi makarantar sakandare ta banto da ke johannesburg wanda yanki ne wanda yake da koma baya matuka a lokacin da kuma dukkanin mazauna yankin bagaken fata ne marasa galihu akan haka yanayin karatu a wurin yana da matuƙar wahala domin kuwa babu kulawa daga bangaren turawan mulkin mallaka ga mutanen yankin amma duk da haka dai ya yi karatunsa a cikin irin wannan yanayin desmond tutu ya ɗauko hanyar mahaifinsa ta aikin malanta to amma daga bisani ya dakata da aikin malantar ko kuma koyarwa a lokacin da aka bullo da wata sabuwar dokar tafiyar da ilimi a ƙasar afirka ta kudu wadda aka yi wa lakabi da bantu education act a shekara ta 1953 a kan haka sai ya shiga aikin bishara a majami'a inda ya samu matuƙar goyon baya daga turawa da suke aikin bishara wancan zamani musamman ma goyon bayan da ya samu daga bishop trevor haldiston sakamakon yadda ya nuna ƙeya ga wurin launin fata ya fara karatu a makarantar ilimin tauhidi ta st peter a birnin johannesburg a shekara ta 1958 inda ya zama ɗaya daga cikin malaman cocin anglican a shekara ta 1960 a cikin shekara ta 1966 ya tafi birnin london na ingila domin karo ilimin addinin kirista a ɗariƙar anglican inda a can ne ya fara faɗaɗa bincikensa a wannan fage a lokacin da kuma ya fara tunanin cewa addini ma zai iya taka rawa wajen yaƙi da warin launin fata kuma daga lokacin da ya fara rubuce-rubuce kan munin da ke tattare da warin launin fata a mahangar addinin kirista a cikin shekara ta 1975 desmond tutu shine zama babban limamin ɗarikar anglican na farko bakar fata a birnin johannesburg da ke ƙasar afirka ta kudu bayan shekara guda kuma da kasancewarsa a wannan matsayi ne sai shugabannin turawa fararen fata suka fara sanya ido a kansa da kuma ayyukan da yake gudanarwa sakamakon yadda yake fitowa fili yana sukar nuna warin launin fata wanda ake yi wa bagaken fata a ƙasar wanda kuma turawa suke mulki a lokacin don haka ne ma ya zamanto mai fafatakar yaƙi da mulkin wariya na launin fata sakamakon yadda ya fito fili yana sukar nuna warin launin fata da ake yi wa bakake a kasar afirka ta kudu da turawa suke iko da ita a lokacin a lokacin da tsohon shugaban afirka ta kudu nelson mandela ke zaman farsuna desmond tutu ya zamanto babban mai rike da ragamar jagorancin adawa da warin launin fata a kasar afirka ta kudu wanda hakan ya kara jawo masa matsanancin adawa daga turawa masu mulki da gwamnatin warin launin fata a cikin shekara ta 1980 an gudanar da wata gagarumar zanga-zanga ta nuna adawa da mulkin warin launin fata a birane daban-daban na kasar afirka ta kudu inda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan zanga-zanga ta yin kira da a kawo ƙarshen warin launin fata da kuma sakin nelson mandela da sauran dukkanin fursunoni waɗanda ake tsare da su a wannan lokaci saboda dalilai na siyasa da kuma dalilai na wariya da ake nuna masu da kuma desmond tutu kasantuwarsa ɗaya daga cikin waɗanda suka jagoranci wannan zanga-zanga an kama shi an jefa shi a gidan kaso yayin da nelson mandela ya fita daga gidan yari an kafa hukumar sasantawa da bincike a kan irin ta'annati da aka yi a lokacin mulkin ware launin fata da kuma aka naɗa desmond tutu shugaban wannan hukuma to amma kafin lokacin a shekara ta shida an zaɓe shi a matsayin babban archbishop a birnin cape town domin ya ci gaba da yaƙi da manufofin warin launin fata a watan maris na shekarar 1988 desmond tutu ya kaddamar da wani kamfe na adawa ga mulkin wariya don haka ya buƙaci jama'a da su ƙauracewa wani babban zaɓe na larduna wanda gwamnatin de ta shirya a lokacin a lokacin nasa mandela ya naɗa desmond tutu shugaban hukumar binciken gaskiya da sasantawa afirka ta kudu ya yi ƙoƙarin tattaro bayanai daga jama'a daban-daban waɗanda suka bayar da bahasi a gaban hukumar to sai dai kuma yayin da yake aikin binciken ya kamu da wani ciwon daji to amma duk da hakan a ƙarshen rahotonsa desmond tutu ya zargi aksidan shugabannin da suka yi mulki a lokacin turawan mulkin mallaka da cewa ba su bar da bahasi na gaskiya ba a gaban kwamitin hukumar musamman ma dai da kyan fata suke nuna damuwa a zahiri akan cin irin zarafin da aka yi musu da cin fuska a zamanin mulkin wariyar launin fata a lokacin da suka je ba da bahasinsu a gaban kwamitin binciken. Desmond Tutu ya zamanto masani ne akan harkokin yau da kullum da kuma siyasar duniya kamar da kuma bai taɓa yin ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da fafutuka wajen kare haƙƙoƙin bil'adama duk da cewa an kawo ƙarshen mulkin wari a ƙasar Afirka ta kudu amma duk da hakan hatta 'yan siyasa da suke mulki a ƙasar Afirka ta kudu yana taka musu birki a wannan lokaci idan suka yi abin da bai dace ba ko kuma suka aiwatar da wani abu na tauye haƙƙoƙin 'yan ƙasa. fafatakar Desmond Tutu bata ta takaita ƙasar Afirka ta kudu ba kawai ya kasance yana yin ga wasu daga cikin shugabannin afirka da cewa kada su ɗauki salon mulki na kama karya akan al'ummominsu su zamanto masu adalci da ƙaunar al'ummominsu da kuma tabbatar da cewa sun yi aiki domin ci gaban al'ummomin nasu maimakon mayar da mulkin kasashensu tamkar gadin gidansu ko kuma halasta ma kansu dukiyoyin al'ummominsu inda desmond tutu ya yi imanin cewa dukkanin shugabannin afirka waɗanda suke yin haka to sun yi hannun riga da manufofin demokuraɗiyya da kuma 'yan adamtaka irin wannan faɗakarwa ta desmond tutu bata bar shugabannin kasashen yamma ba domin kuwa desmond tutu ya buƙaci shugaban amurka george bush tare da prime minister birtaniya lokacin tony blair da su fito su gaya wa duniya karyar da suka tafka domin ƙaddamar da yaƙi akan al'ummar ƙasar iraki wanda hakan ya jefa ƙasar a cikin mawuyacin hali baya ga kuma ya kasance sahun gaba wajen sukar manufofin kasashen turai 'yan jari hujja waɗanda suke amfani da ƙarfin tattalin arzikinsu wajen danna ƙasashen raunana ko kuma masu tasowa tare da ɗora kamfanoninsu a dukkanin harkoki na waɗannan ƙasashe ta yadda za su rika tatsar hankalin su kwance ba tare da wani ya isa ya ɗaga musu kara ba kamar yadda ta kasance a ƙasar ta afirka ta kudu tsawon shekaru desmond tutu bai yarda malaman addini su koma su kulla kansu a wuraren ibada ba kawai ba tare da sanin halin da ƙasarsu da al'ummar su suke ciki ba kamar da kuma bai yarda da cewa malaman addini su gum da bakunan su akan harkokin da suka shafi lamarin siyasa da kuma tafiyar da harkokin mulkin kasashen su ba da yake ganin cewa malamai suna da gagarumar rawa da za su iya takawa wajen tabbatar da cewa an yi adalci a cikin harkoki na siyasa da kuma mulki da hanyar sanya ido akan yadda mulkin yake tafiya da kuma 'yan siyasa inda ya bayyana cewa idan malamai suka ga 'yan siyasa sun karkace sunan abin da ba daidai ba ko masu mulki to nauyi ne da ya rataya akan su su faɗakar da su kuma su yi masa saiti domin kuwa dukkanin matakin da malamai za su ɗauka na ɓangarori na addinai daban-daban to zai yi tasiri akan masu mulki domin kuwa tasirin malamai na addini ne wanda kuma tasirin addini yana da alaƙa da aƙida da kuma imani dangane da matsayarsa a kan lamarin palestine kuwa babu wani abun da yake ɓoye inda yakan fito ya yi allah wadai da suka akan abin da isra'ila ke yi na cutar da al'ummar palestinu kamar da kuma yake yin kira lokuta daban-daban na a gudanar da zaɓen raba gardama domin kafa ƙasashe biyu masu cin kishin kansu na isra'ila da palestinu akan haka desmond tutu ya sha gabatar da lacoci inda yake sukar manyan kasashen duniya musamman amurka akan yadda suke bar da kariya da rufe ido dangane da cin zalin da ake yi akan al'ummar falastinu a shekara ta 1984 ya sami kyautar nobel ta zaman lafiya da gwagwarmayar yaƙi da warin launin fata da kuma kare haƙƙin bil'adama ya kasance ɗaya daga cikin mutane da ake ganin kimar su matuƙa a ƙasar afirka ta kudu da ma sauran ƙasashen afirka da ma duniya a ranar lahadin da ta gabata shirye 26 ga watan disamban shekara ta 2021 da muke ciki shugaban afirka ta kudu sarar mufosa ya sanar da cewa desmond tutu ya rasu a cikin wata sanarwa da ya fitar inda ya rasu a wani asibiti ne da ke birnin cape town a ranar lahadin yana da shekaru 90 a duniya kasashen duniya dama dai suna ci gaba da aikewa da sakonni na ta'aziyya kan rasuwar desmond tutu majalisar musulmin ƙasar birtaniya ta fitar da wani sako wanda a ciki take bayyana cewa desmond tutu mutum ne wanda tarihi ba zai taɓa mantawa da shi ba sakamakon gagarumar gudunmuwa da ya bayar a rayuwarsa wajen gwagwarmaya da yaƙi da wurin launin fata da kuma kare haƙƙoƙin bil'adama akan haka desmond tutu gwarzo ne na dukkanin raunana da kuma waɗanda ake zalunta a duniya. to jama'a masu lokacin da muke da shari'a ga kawo jiki anan zamu ja lizamin shirin sai a mako na gaba da Allah za a je mu dauki don jigon kafin lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya To don ne ma kawo ƙarshen sheshen namu amma da kima sauran daƙiƙoƙi ga takaitattun labarai da aka riga aka ji. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Hussein Amir abdullahi Abdullahiyan ya bayyana cewa tattaunawar vienna tsakanin iran da kasashen turai uku da china da rasha har ila yau karkashin kula na kungiyar tarayyar turai tana tafiya kamar yadda ya dace ya zuwa yanzu a birnin vienna na kasar austria kuma idan sauran bangarorin da gaske suke to akwai yiwuwan a sami matsaya guda nan gaba kamfanin dinajin labaran ip na kasar iran ya nakalto abdullahiyan yana faɗar haka a jiya talata ya kuma kara da cewa halin yanzu dukkanin bangarorin sun amince da daftari guda na abin da za a mai da hankali a kansa an fara tattaunawa tsakanin iran da kasashe hudu a hada da ɗaya ne a ranar litinin da ta gabata kuma mai yiwuwa a tattaunawa ta kai har ranar alhamis mai zuwa bukatar kasar iran dai ita ce amurka ta ɗauke mata dukkanin takunkuman tattalin arzikin da ta ɗorawa wa kasar bayan ficewarta daga cikin yarjejeniyar jcpoa a shekara ta 2018 sannan a tsaida lokaci na tabbatar da cewa an cire su sannan kowa ya koma kan alkawalinsa na yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliyar kasar iran wacce aka sanya wa hannu a shekara ta 2015 wacce kuma kudurin majalisar ɗinkin duniya mai namba 2232 take goyon bayan ta. ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana cewa nan ba da dadewa ba ma'aikatarsa za ta nata wani sabon jakadan kasar iran a kasar yemen halin yanzu dai mataimakin jakadan da ya yi shahada ne yake gudanar da al'amura a ofishin jakadancin da ke birnin sana'a shahid hassan irlu ya rasu ne dai bayan da ya kamu da cutar covid-19 a kasar yemen sannan jinkirin da aka samu na dawo da shi gida ya kai ga cutar ta tsananta ta yadda likitoci sun kasa yi masa komai bayan an dawo da shi gida a ƙasar yamin kuma ƙungiyar ansalula ta 'yan gwagwarmaya na neman sauyi da aka fi sani da yan husi ta ba da sanarwa a jiya talata kan cewa an koma aiki da filin sauka da tashin jiragen sama na birnin sana'a gidan talabijin na almasira ya rawaito hukumar kula da sauka da tashin jiragen sama na birnin sana'a na cewa an dawo da sauka da tashin jiragen sama na kungiyoyin agaji a filin jirgin sama na sana'a an dakatar da ayyuka a filin jirgin sama ne yau da mako guda kenan sakamakon harin da kawance da saudiya ke jagoranta ta kai kan sana'a babban birnin kasar ta yemen da 'yan husi ke iko da shi to ma saurare duka duka iya abin da suke nan a cikin shirin da yake lokacin da aka dimana kawo jiki a tarbe mu a shirinmu na rana amma kafin nan amma da wanda ku jimurin su musamman tahir amin da kuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato wwwtv 1ng a huta lafiya.